Sashen Hausa na murya Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da wannan la'asariya da fatan kuna lafiya. Sunana Muhammad Hafiz Baballe tare nake da Muhammad Lalo. Saura abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku a daidai wannan lokaci. Yau Asabar 6 ga watan Janairu na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanin labarai. mayakan hezbollah sun ce sun harba sama da rokoki 60 akan sansanin sojin isra'ila a yau asabar ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an kwantar da sakataren tsaron amurka lloyd austin a asibiti tun a ranar litinin india ta kwashe mutum 21 ciki har da 'yan kasar ta 15 daga wani jirgin 'yan kasuwa a arewacin tekun arabia da masu fashi a teku suka kai wa hari kanin labaran duniyar kenan A cikin shirin namu za ku ji cewa wasu al'ummar garin na huce a karamar hukumar bungudu da ke jihar zamfara Najeriya sun koka kan irin halin rashin tsaro da suke ciki. shanun ma da sun ka kora wasu daga cikin su masu dawo saboda haka yanzu muna cikin tsoro ba mamaki yau su dawo su sake dawowa don girman Allah a taimaka mana a turo mana da motar sojoji a aje mana guda ne a aje mana guda da gabas sannan za ku ji irin tsokacin da masu ruwa da tsakiya a ƙasar kamar ke ci gaba da yi kan jawabin shugaba paul biya na ƙarshen shekara sai kuma shirin a dawo lafiya da baba ya kuma ya shirya kuma zai gabatar da kuma su daga cikin rayun da kuke aiko mana to amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukunna jama'a assalamu alaikum mayakan hezbollah sun ce sun harba sama da rokoki 60 a kan sansanin sojin isra'ila a yau asabar wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce hararen martani ne na farko kan kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar sale ruri a farkon makon nan ita dai kungiyar ta hezbollah ta yi amanna cewa isra'ila ce da alakin kisan ruri duk da cewa har yanzu hukumomin kasar ba su ɗauki alakin harin ba a ranar juma'a shugaban kungiyar alhassan nasarallah ya ce ya zama wajibi su ɗauki fansa yana mai cewa yin shiru ya fi haɗari akan idan akwatanta da matakin ramuwar gayya da suke ɗauka. Hamas da jami'an tsaro a yankin sun alakanta harin da ya kashe a ruri da wani harin jirgi mara matuki da Isra'ila ta kai ko da yake Isra'ilan ta fito fili ta ɗauki alaki ba. Ma'aikatar tsaron Amurka ta Pentagon ta ce an kwantar da sakataren tsaron Amurka Lord Austin a asibiti tun a ranar Litinin ba tare da ta faɗi takamaiman abin da yake damunsa ba da kuma dalilin da ya sa aka yi tsit da batun duk da cewa tun a farkon makon nan abin ya faru austin mai shekaru saba'in ya kasance mutum na biyu a jerin masu ba da umarni ga dakarun amurka baya ga shugaba joe biden kuma ayyukansa sun hada da zama cikin shiri a yaushe saboda al'amuran da suka shafi tsaron ƙasa sai dai ma'aikatar ta pentagon bata faɗa ko austin na cikin hayyacinsa ba ko akasin haka gabanin a kai shi asibitin sojoji na walter reed a ranar ɗaya ga watan janairu sannan ba a san iya karfin ikon da aka ba mataimakiyarsa kathleen hicks ba wajen gudanar da ayyukansa daga cikin ayyukan sakatare austin akwai zama cikin shiri don mai da martani dangane da abin da ya shafi harin nukiliya. india ta faɗa a daren juma'a cewa ta kwashe mutum 21 ciki hadda 'yan ƙasar ta 15 daga wani jirgin 'yan kasuwa a arewacin tekun arabia da masu fashi a teku suka kai wa hari wani jirgin yakin ruwa na india ne ya gudanar da wannan aiki na ceto ita dai ƙasar ta india ta tura jiragen yakin ta ciki hadda na sama a tekun arabian bayan da mayakan houthi da ke samun goyon bayan iran suka fara kai hare-hare akan jiragen 'yan kasuwa wata sanarwa da dakarun ruwan indiya suka fitar ta ce jiragen su sun kai dauki ne bayan wani kiran neman dauki a lokacin da wasu masu fashi a teku dauke da makamai suka hau jirgin mai dauke da tutar liberia an aike da sakon ne zuwa hukumar da ke kula da ruwan birtaniya wacce ke sa ido kan jiragen 'yan kasuwa da ke ratsa yankin ruwan to nan ba da jimawa mahmud zai kawo mana karashin labaran duniyar amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu yayin da hedikwatar tsaron najeriya ke bada ƙididdiga irin nasarorin da take cewa dakarun ƙasar sun cimma wajen kawar da barazanar tsaro a sassa daban-daban na ƙasar a gefe guda kuma wasu daga cikin yankunan ƙasar na can na ɗanɗana kudarsu a hannun 'yan bindiga wasu al'ummar na huce na karamar hukumar bungudu da ke jihar zamfara sun koka kan irin halin rashin tsaro da suke ciki inda suka yi kira da hukumomin najeriya da su turo musu da jami'an tsaro na soja daga abuja ga rahoton da wakilin hassan maina kaina ya aiko mana Daraktan cibiyar tattara bayanai na irin arangamar da sojojin Najeriya ke yi, Major General Edward Buba ya ce mayakan najeriya na ci gaba da fatattakar 'yan ta'adda 'yan bindiga da sauran masu tafka miyagun laifuka a sassa daban-daban na kasar a cikin makon farko na wannan shekara a cewar general buba biyo bayan ire-iren wannan farmaki mayakan kasar sun halaka 'yan ta'adda kimanin 43 cikin mako guda an cafke guda 115 a raye kana an kwato bindigogi 87 da harsasai 666 a cikin kwanaki bakwai din kana an cafke wasu fandararru goma sha bakwai a yankin neja delta da kewa tattalin arzikin kasa to annati ta hanyar satar gurbataccen mai to sai dai kuma yayin da hedikwatar tsaron najeriya ke bada wannan bahasi yan bindiga na can na cin karansu ba babbaka a wasu daga cikin yankunan jihohin da ake wannan ba ta kashi a baya nan da yan ta'adda sun kai wani mummunan farmaki a garin nahuce da ke yankin karamar kumar bungudu a jihar zamfara ka halaka kimanin mutane shida reras alhaji suleiman marafa wanda shi a uba kasar na huce a cikin kaduwa da jimami yayin da mataimakin gwamnan jihar ya kai ziyarar jaje na mai cewa ina roƙo ga allah maɗaukakin sarki kuma ina roƙo ga gwamnati idan allah ubangiji ya ba ku mulkin ga muna roƙo gare ku don allah da annabin allah ku taimaka mana tsakani da allah garin ga mutanen mu suna iya suna iya wayansu amma abu ne ya taho mana bagatatan shanun ma da sun ka kora wasu daga cikin su masu dawo saboda haka yanzu muna cikin tsoro ba mamaki yau su dawo su sake dawowa don girman allah a taimaka mana a turo mana da motar sojoji a aje mana guda da ne aje mana guda da gabas a bangare guda gwamnatin jihar zamfara ta kara jaddada cewar ba maganar sulhu ko sasanci da yan bindiga tsakaninta da su sai dai yaki malam mani mumini shine mataimakin gwamnan jihar zamfara ga kuma abin da ke cewa wallahi tallahi babu maganar lalaci wannan abin da ake kira watan sulhu ba za mu yi sulhu ba ba za mu nemi zaman lahiya da su sai mun kada da su in Allah ya yarda za ka muna da mutum dubu biyu da ɗari hudu da sittin da shida suna a gusau ana ba su training ne da za su zo ba wai su jira su zo ba a shiga daji wurin neman su domin a kawar da su da ikon Allah kuma ana gama da nan suna da yan bakwai ni za mu ƙara ɗauka wasu kamar su su ma a ci gaba da haka kuma 'yan sa kai na nan na yi su sunansu insha Allahu askarawan zamfara yayin da gwamnati da jami'an tsaro ke cewar suna samun bakin zaram bisa ga dukkan alamu a ɗaya bangaren kuma talakawa na cewar wayo Allah to shin yanzu ina mafita Dr. Yahuza Ahmed Getso mai bincike ne kan sha'anin tsaro wato ita wannan matsala ta tsaro da kuma yanda jami'an tsaro ke cewa sun kashe wani sun kama wani sun ɗaura kaza sun kashe mutum kaza na bandits da sauran masu laifi wato ɗaukar mataki akan jami'an tsaron da ake turawa aiki ta hanyar su rage musu mukamai da kuma ƙin kara musu mukami matsawar a area a guraren da suka aiki ana samun waɗannan matsaloli Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. A gaida Hassan mai na kaina da wannan rahoton. To wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga karashen labaran duniyar. ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kare tare da lalata wasu makamai masu linzami da ukraine ta harbo mata waɗanda suka bi ta saman yankin karami a ranar asabar kazalika ma'aikatar ta rawaito cewa ta harba wasu jirage mara matuka a daren juma a yankin na karamiya a yammacin bahar al-aswad shugaban ukraine volodymyr zelensky ya sha alwashin kai karin hare-hare a yankin ruwan karamiya da kuma cikin rasha a wannan shekara an kada kararrawar gargadi a sevastopol babban birnin karamiya an kuma katse zirga-zirgar ababen hawa a gadar da ta haɗe yankin a rana ta biyu shekaru goma da suka gabata rasha ta karbe ikon na crimea ba ta halattacciyar hanya ba hada da kudancin yankin da ake kira krasnodar koriya ta arewa ta harba makamai sama da 60 a kusa da yankin tsibirin yampion a yau asabar a cewar dakarun koriya ta kudu hakan na faruwa ne kwana guda bayan da kasashen biyu suka gudanar da atisaye daban-daban a yankin da suke takaddama a kai wata sanarwa da shugaban haɗin gwiwar dakarun ƙasar ta koriya ta kudu ya fitar ta ce koriya ta arewa ta harba makaman ne da misalin karfe hudu agogon gmt a ranar juma'a koriya ta arewan ta harba makamai sama da biyu a kusa da yankin wanda ke ɗauke da wasu tsibirai biyu da babu mutane da yawa a cikinsu. Mahmud Lalo kenan ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahotonmu na biyu. Masu ruwa da tsakiya a ƙasar Kamaru na cigaba da yin tsokaci kan jawabin da shugaba Paul Biya yi na ƙarshen shekara da ke cigaba da janyo cece kuce a tsakanin al'ummar ƙasar. waɗanda ke fatan ganin an samu canji a wannan shekara ta 2024 daga Duwala ga rahoton da wakiliyarmu munatu Sadau ta aiko mana. Kasar Kamaru ta fuskanci matsaloli da dama a shekara 2023 wanda ya sanya al'ummar ƙasar cikin mawuyancin yanayi wanda da kyar da makirkita ake ci gaba da rayuwa sai dai cikin sababbin jawabin shugaban ƙasar Kamarun Fulbiya wanda yake yi kowata ƙarshen shekara ya taɓo ɓangarori daban-daban kamar matsalar wutar lantarki, ruwa sha mai tsafta, ilimi, man fetur, rufda ciki da kuɗaɗe, rashin ingantattun hanyoyi, tsadar rayuwa, rashin tsaro, sannan daga ƙarshe ya A taɓo ɓangaren wasan gasar cin kofin nahiyar Afirka wanda Kamaru za ta halarta nan ba da jimawa ba a ƙasar Ivory Coast. Cikin jawabin dai sai muka saurari yiwuwar ƙarin farashin man fetur wanda ya tada hankulan al'umma. Waka a bakin mai ita ya fi daɗi ga bayanin shugaban ƙasar Kamarun ɗin Fulbiya. dans le but de maintenir. Ya kamata ku sani nufin kiyaye farashi a famfo a matakan da ake ciki a halin yanzu wanda wannan farashi ya yi ƙasa da waɗanda aka sanya a wasu ƙasashe makwabtanmu. Dole ne gwamnati ta yi ruwa ta yi tsaki na biyan wannan tallafi mai yawa domin samun shigo da albarkatun man fetur ɗin. A shekara 2022 ne gwamnatin Kamaru ta yanke shawarar ƙara farashin man fetur a watan Fabairu 2023 wanda ya bada damar rage wannan tallafin da take bayarwa zuwa sifa biliyan 640 a shekara 2023 lamarin da har yanzu ke da nauyi akan kasafin kuɗin gwamnati wanda kuma ke takaita ƙarfin zuba hannun jari da ayyukan more rayuwa da na raye ƙasa. Ƙarin bayani daga bakin Mr. Ashil Lejo ɗan siyasa a Kamaru. Shin ko 'yan Kamaru suna da labarin labarin ƙarin farashin man fetur nan da shekara 2025 zai zama jaka ɗaya a famfo kuma ya sanar da yiwuwar ƙarin farashin mai cikin wannan shekara da muke ciki. Jawabinsa na shekarar da ta gabata ya bai wa gwamnati umarnin kula da farashin mai a famfo amma kuma cikin wannan shekarar kwatsam ba zato ba tsammani sai aka ji ƙarin farashi a famfo daga bisa sani shugaban kasar ya yi maganar ilimi da kakkausar murya dangane da yajin aiki da malaman firamare da sakandare suka yi ta aiwatarwa game da rashin biyan su albashin su da su. wanda daga cikin 'yan siyasar kamaru suna gani kamar shugaban kasar barazana ke yi wa malaman makarantun giloran kwam dan siyasa kuma mamba a jam'iyyar adawa ta MRC ya yi magana. Abin da na lura dai a ɗaya ɓangaren yanayin tafiyar da mulki bai canza ba har yanzu muna cikin mulkin danniya na ƙin tattaunawa kamar yadda aka tafiyar da rikicin sashen rainon Ingilishi. Shugaba na yi wa malamai barazana kuma na ji wani abin da bai dace ba cikin jawabinsa ban sani ba ko dai wata siyasa ce na ƙasƙantar da malamai ke ci gaba cewa fa yayi wai ana amfani da su. Mais le président de la République a dit qu'il serait manipulé. Baya ga kakkausar murya da shugaba Fulbiya ya yi gwamnatinsa ta ɗau matakai kan albashin malaman wanda ta fitar da sama da sefa biliyan saba'in da a shekara dubu don biyan su. Sannan an kuma yi ƙarin tanadi na sefa biliyan ɗari da biyu a cikin kasafin kuɗin gwamnati na shekara dubu don share raguwar albashin sun ɗin. Amma kuma if Abena, mamba a jam'iyyar jam'iyyar ADPC kuma malami mai karantarwa ya yi ƙarin bayani kamar haka. Shugaban ƙasa na kira ne ga malamai da su dadirce wajen gudanar da ayyukansu kuma a da yaushe na yi magana na rashin kuɗi a asusun gwamnati. Shi ya sa shugaban ƙasan cikin jawabinsa ya yi ta maimaita wannan zancen rashin kuɗin. Muna da rashin kuɗi amma ban san ko ta wata hanya ko waye ya ce wa abokan aiki na cewa ko gwamnati na da kuɗi a asusu da za a je a buɗe ƙofa a ɗauko a zo a kawar da matsalolin da ake fuskanta. A halin yanzu dai al'ummar ƙasar Kamaru ta buɗe ido da kunnuwa wajen hango gwamnati da saurararta ta ne za a bi a magance waɗannan matsalolin a wannan shekara ta 2024 na rashin ruwa sha mai tsafta tsadar rayuwa rashin tsaro a yankunan arewa maso yamma da kudu maso yamma da arewa mai mai nisa rashin wutan lantarki rashin ingantattun hanya da magance ruf da ciki da kudaden gwamnati da kuma sauransu maimunatu sado sashen hausa na muryar amurka daga duwala a kasar kamaru a gaida maimunatu sado wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 haka kuma a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na intanet a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin samun labarai da dumudumin su to yanzu agogo a nan Washington DC na cewa karfe goma na safe da minti goma sha shida yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirinmu na dawo lafiya. Baba ya ko makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. Muna muku barka da zuwa a wani sabon shiri kuma muna muku barka da sabuwar shekara. Allah ya maimaita mu ne kai mu na baɗin baɗaɗa. a wannan shekara za mu fara yada zango ne da kasar ghana inda muka tattauna da isa ali shugaban wata kungiya ta fald mai zaman kanta da take fafutukan kare hatsarin ababen hawa a kasar ghana wanda na tambaye shi shin menene fatarsa da yake so ya gani a wannan shekara na gadin an kiyaye hatsara sai dai mun fara firar ne da tambayan shi yanda bikin kirsimeti da na sabuwar shekara ya kasance lokacin da ake yawan samun hatsarin ababen hawa a kasar ghana sai ya ce muna godiya zuwa ga shugaban na igp kenan na eh, yan sanda ya yi mana kokari sosai dr damfari domin mun ka duba tun lokacin da ya zo ya doki ma'aikata da yawa ya doki sai mu ce matasa an ka kai su training sun kai kokari yanzu kowane titi kaje kowane janshi za ka ga dan sanda shi ma yana rike da mutu yana mutuki na baburu hmm. saboda me wadanda ba su tuki kan doka so in kai kuskure wurin da wucewanka sai su ma sai su bi ka sai a kama ka a hukumta da kai so ya sa tsoro zukatan masu hawa yan motoci da yan baburu da sauran so su yanzu haka kamar yadda farko jama'a ba su kulawa da sai mu ce traffic light nan yanzu ko keke ya kai traffic light ma sai ya saya saboda irin shirin da eh, shugaban yan sanda ya ajiye kuma mun imani kamar ba mu ji dai wani hasari sosai haka cikin eh, sai mu ce eh, christmas day da new year da mun kashi gaba mun samu ci gaba saboda shi yanzu abin da muke so yan sanda ko gwamnati ta ci gaba da yi ne a yi kokari a sa eh, yan sandan da ke tsaya sai mu ce akan titi a kara su sosai sa'an nan kuma muna fata tamarin da an ka ajiye waɗanda ke dan rikodi wadda ababen da ke faruwa kan titi kuma a yi kokari ya so a kama na wannan nan kuma na biyu kuma akwai dokan da muke fata gwamnati kuma ta ci gaba da shi shine abin da eh, turawa ke cewa sports fine shine in dai ka shiga laifi. cin tara nan take a ci mutum tara inda aka kama shi nan take. shi kenan don mun ga kasashen turai in kai kuskure wurin sai ka ga dan sanda ya zo ya baka takarda sai ya gaya maka ga irin kuskuren da kai ba shi an kai ka kotu ba saboda kai da kanka ka a gan an gwada maka irin laifin da kai kan kamera kan video kai da kanka za ka gani bayan ka gani kuma ga eh, takardan da za a baka wannan sai kai da kanka in banki za ka biya ni in za ka biya da eh, na'uran ka ne kan fonin ka ne sai ka biya to ya rage mana eh, ya rage mana hasari kan mota sosai saboda an mutane sun ka fidda kudin su in suna biya haka ya kawo damuwa kuma ya bar gwamnati kuma ko mu ce yan sanda ita mata samu arziki sosai saboda yanzu haka in wani ya yi laifi za a hukunta mai shi in an ka kai kotu sai ka gan kamar an je an jima wurin sai ka ga ya kawo damuwa so muna fata irin ababen na kirki irin ababen da ke kawo ci gaba da ake amfani da shi eh, kasashen turai yanzu dai muna ga lokaci ya kai mu ma a kamana amma yanzu dai mu godiya za mu yi kuma yanzu mun shiga sabon shekaran da muna fata hasarin motoci da abin hawa za ta zo kasa. To bari duba kungiyar ku ta VALD wadda kuma kuna fafutukan ke hatsara menene kuke shirin yi a wannan sabuwar shekara da aka shiga na 2024? na gode kungiyar mu dai kamar yadda ka ce mu muna zaman kanmu ne kuma eh, kira ne mu ma muke yi advocacy muke yi kuma mu tunasar da gwamnati saboda an mun ka duba gwamnati na da harkoki da yawa ba sha'anin mota kadi ba suna da harkoki da yawa sannan mu da abin da muke kira kai ne kuma aikin da muke da shi cikin nuwiyan gani shine muna son a yi kokari a falkar da masu amfani da titi shine pedestrians kenan ko road users eh, masu tafiya da sahu da kuma masu motoci da abun hawa masu eh, kuma saboda yara da yawa an sa su makarantu suna ketare titi da ababai kuma Eh, sai mu ce zebra crossing inda an ke ketarewa yanzu haka dewan ya shashare saboda shi sabon shekarar da za zamu shigan ga mu kira ne sosai za zamu falkar da jama'a kuma da gwamnati yadda za a yi zanen da ake yin kan titin na duka a zana shi zebra crossing na a yi hmm. sannan kuma gwamnati kuma ta yi kokari za mu kira gwamnati kuma ne ta yi kokari yadda za a yi abin da ake ce wai flyovers da overpass shine wuraren da inda eh, Eh, za eh, yi amfani da mu za su ketare ba shi sun eh, a yi gadoji kenan da masu tafiya sawu za su iya bi kai ba tare da sun bi kan titi ba sosai wannan mm. muke so shekaran gade ina min kiran da kuma za mu yi kenan sannan kiran karshen da kuma za mu yi za mu saya kan kafan mu ne mu yi kira kamar yadda na faɗi dazu gwamnati gwamnati ta yi aiki da doka road safety eh, road regulation na ta yi kokari saboda yanzu mun ka duba an samu ci gaba da amfani da kwamfuta ke na na'ura to kun mun ka samu wannan ma ko ba mu ko gwamnati ba ta iya ta doki ma'aikata da yawa yan sanda da yawa in mun an hada da harkan kwamfuta na da kyamarar nan kan titi ya kawo ci gaba kuma muna mun san da zama kama akwai wani taimakon da world bank ke yi ba gwamnati kuma za mu ci gaba mu yi kira da world bank ne da gwamnati a yi kokari in ya so a yi amfani da kwamfuta kenan shi da na'ura in ya so mu samu ci gaba ko inda ma ba dan sanda at least mun san kamar mutum ya san kamar nan akwai kyamara fa kyamaran da ke iya duba shi To jama'a a nan za mu dakata da wannan tattaunawa da Isa Ali shugaban kungiyar nan ta Val kuma muna masa godiya. Yanzu a madadin shi kun namu da baki ɗaya ma'aikatar sashen Hausa da murya Amurka musamman musamman Fiona wa mayi da ta daidaita mana sautin shirin. Baba ya makeri ne daga birnin Washington DC nake muku nake muku fatan alkhairi. A huta lafiya kuma a dawo lafiya. To da a da Baba Yakubu Makeri. Yanzu kuma ga kaɗan daga cikin rayun da ku masu sauraro kan aiko mana ta imel. Jama'a assalamu alaikum ga kaɗan daga cikin sakonnin da ku aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko ya fito ne daga Yakubu Mai Aski Badaraka da Sanusi Maɗatai daga jihar da magaram jamhuriyar Nijar. Suka ce salam biyoyi Hausa, muna so ku ba mu dama domin aika kokenmu zuwa ga mahukuntan ƙasarmu ta Nijar hakan ya kamata su kara duba batun farashin man fetur da kayan abinci da masarufi da al'ummar kasar suke amfani da su a harkokin yau da kullum ganin an samu sassauci a cikin wannan yanayi daga ƙarshe muna fatan allah ya ba da ikon yin abubuwan da suka dace saƙonmu na gaba ya fito ne daga haruna muhammad katsina shugaban kungiyar muryar jama'a da ke ci gaba da hallaka jama'a gami da wasu jami'an tsaro a jihar katsina da 'yan ta'adda ke yi hakan abin takaici ne da damuwa fatan gwamnati da hukumomin tsaro za su himmatu sosai wajen ganin sun kawar da duk wasu 'yan ta'adda da ke zama barazana ga rayuka da dukiyoyin jama'a a ko'ina suke muna wa al'ummar duniya murnar shiga sabuwar shekara ta 2024 lafiya musamman kasar mu ta najeriya kuma muna addu'a yadda muka ga farkon wannan shekara allah ya nuna mana karshen ta lafiya Sako daga Malam Ango malam makaranta da Malam Umaru Kamba ya wuri. Sai sako daga Jamila da Fati matan Ado Salati goma ga annabir Jau da Aishan Usaini Dangote Karasuwa tare da Ado Salati goma ga annabir Jau suka ce shelanta kashe makudan kuɗi da gwamnatin Najeriya ta yi domin wadata al'umma da wutar lantarki mu dai wallahi ba mu gani a ƙasa ba domin sai an yi kwana da kwanaki ba mu ga hasken wutar lantarki ba a nan karamar hukumar ta jau don haka a daidaita sha'ani kawai sako daga nazifi ibrahim rugan malam da ibrahim ozil da faruku maheka roga sokoto suka ce muna jajanta wa 'ya'ya da iyalan waɗanda 'yan bindiga suka afkawa akan hanyar su ta zuwa kasuwa a jihar katsina allah ya ji kansu da rahama amin mu kuma idan tamu ta zo allah ya sa mi kyakkyawan ƙarshe amin Sakonmu na ƙarshe ya fito ne daga Sani Muhammad Chindo, Ngwakarufin Madaki a jihar Bauchi tarayyar Najeriya. Ya ce salam biyo Hausa, hakika kona gidan hakimin Bakwas da masu zanga-zanga suka yi abin tashin hankali ne matuƙa. Muna kira ga al'ummar garin Bakwas da su zauna lafiya da juna domin zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. To madalla yanzu kuma ga wannan saƙon. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Saurari shirin da ke mai da hankali a kan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa. Shirin na ƙasa wata mahaɗa ce ta baje kolin mutanen da ke da tawaya. Lokaci ne na ganar da duniya irin gudunmuwar da wannan rukuni ke bayarwa a ayyukan ci gaban al'umma. sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka da misalin karfe 8 na kowace ranar Alhamis domin sauraron waɗannan zaratan mutane a shirinmu na hantsi. To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice. mayakan hezbollah sun ce sun harba sama da rokoki 60 akan sansanin sojin isra'ila a yau asabar wata sanarwa da kungiyar ta fitar ta ce hararren martani ne na farko kan kisan da aka yi wa ɗaya daga cikin shugabannin kungiyar sale al'aruri a farkon makon nan ita dai kungiyar hezbollah ta yi amana cewa isra'ila ce da alakin kisan aruri duk da cewa har yanzu hukumomin kasar ba su ɗauki alakin harin ba a ranar juma'a shugaban kungiyar hassan nasarallah ya ce ya zama wajibi su ɗauki fansa yana mai cewa yin shiru ya fi haɗari idan a kwatanta da matakin ramuwar gayya da suke ɗauka ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta ce an kwantar da sakataren tsaron amurka lord austin a asibiti tun a ranar litinin ba tare da ta faɗi takamaiman abin da yake damunsa ba da kuma dalilin da ya sa aka yi tsit da batun duk da cewa tun a farkon makon nan abin ya faru austin mai shekaru saba'in ya kasance mutum na biyu a jirin masu ba da umarni ga dakarun amurka baya ga shugaba joe biden kuma ayyukansa sun hada da zama cikin shiri a yaushe saboda al'amuran da suka shafi tsaron ƙasa sai dai ma'aikatar ta pentagon bata faɗa ko austin na cikin hayyacinsa ba ko akasin haka gabanin a kai shi asibitin soji na walter reed a ranar 1 ga watan janairu sannan ba a san iya karfin ikon da aka ba mataimakinsa kathleen hicks ba wajen gudanar da ayyukansa. inda ta faɗa a daren juma'a cewa ta kwashe mutum 21 ciki har 'yan ƙasar ta biyar daga wani jirgin 'yan kasuwa a arewacin tekun arabia da masu fashi a teku suka kai wa hari wani jirgin yakin ruwa na india ne ya gudanar da wannan aiki na ceto ita dai ƙasar ta india ta tura jiragen yakin ta ciki har na sama a tekun arabian bayan da mayakan huthi da iran ke mara baya suka fara kai hare-hare akan jiragen 'yan kasuwa wata sanarwa da dakarun ruwan india suka fitar ta ce jiragensu sun kai dauki ne bayan wani kiran neman dauki a lokacin da wasu masu fashi a teku dauke da makamai suka hau jirgin mai dauke da tutar liberia ma'aikatar tsaron rasha ta ce ta kare tare da lalata wasu makamai masu linzami da ukraine ta harbo mata waɗanda suka bi ta saman yankin crimea a ranar asabar kazalika ma'aikatar ta rubuto cewa ta harbo wasu jirage mara matuka a daren juma'a a yankin na crimea a yammacin bahar al-aswad To masu sauraro da haka muka kawo karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi za mu sake dawo da shirin amsoshin tambayoyinku idan Allah ya kai mu. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya karanto labarai da kuma Fiona wadda ta daidaita mana sauti da bada umarni da ma injiniyan mu na yanzu Alfredo Santos. Daga nan birnin Washington DC ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku sai mun haɗa a shirin mu na dare insha Allah.